héros. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci ishirin da 25 Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a mu na musamman na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin janguriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku shi ci gaban hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da tsohon shugaban kasar janguriyar ta Nijar bugu da kari dan takara a zaben da ya gabata cewa da Alhaji Muhammad Usman a wannan karon ya korafi ne game da yadda wasu shugabannin kasashen nahiyar afirka ke mayar da kansu yan amshin shatan kasashen yammacin duniya a najeriya kuwa za a ji dalilan da suka sa darajar naira ta dan farfado a yan kwanakin nan har yanzu dai a najeriya da wata kungiya mai fafutukar ganin an kawo karshen rikirkitutta tsakanin manoma da makiyaya a kasar ta yi wani zama a jihar adamawa domin nazarin hanyoyin da za a bi na ganin an kawo karshen wannan al'amari lamarin muna ɗauke da shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana. Amma duka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar taurarin dan Adam domin sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samame na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da mali magajin garin da ke kusa da ƙauyen taliya a tuwane a bitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da ƙauyen bakurat a yankin tawa a ranar talata da ta gabata a bitane ya ce an fafata na sa'o'i da dama kafin jami'an tsaron ya nijar su iso inda suka fatattaki maharan wani jami'in tsaro ya ce mutum ɗaya ne daga cikin mayakan masu kare kansu ya tsira waɗannan 'yan ta'adda ne waɗanda suka zo daga waje kuma akwai su da dama ji a ne akwai waɗanda suka mutu a cikin 'yan ta'addan kuma an ƙone babura sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin na ranar talata wata ƙungiyar yankin da ke da alaƙa da ƙungiyar is ta kashe ɗaruruwan mutane a ƙauyuka da ke kusa da iyakar ƙasar Mali a wannan shekara. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin ƙasar ya ƙaru zuwa hamsin da uku. Harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin Afirka. tun bayan barkewar rikicin masu ikirarin jihadi shekaru shida da suka wuce wata majiyar tsaro a ranar ta ce 'yan bindigar da ke tafiya a motar daukan kaya da babura sun kai hari kan jami'an tsaron inata na jandarma kusa da iyakar mali kafin wayewar gari a ranar lahadi lamarin da ya haifar da tashin hankali a ranar litinin an ba da rahoton cewa mutane 32 aka kashe kakakin gwamnati usaini tambura ya faɗa jiya laraba cewa mutane 53 aka kashe jandarma 49 da kuma fararen hula hudu Jami'an gwamnatin ƙasar kamar na wa matasa gwiwa su shiga harkokin siyasa domin ba da su ga ci gaban ƙasa a cikin hirarsu da muryar Amurka yayin ziyarar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a ƙasar Haruna Gambo. Mataimakin darakta jiran na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnati wanda kuma shine mataimakin shugaban kungiyar matasa na jam'iyya mai mulkin ƙasar ya bayyana cewa sau da dama matasa na nisanta kansu da harkokin siyasa bisa hujjojin da ba su da tushe. Matasa yanzu suna da babban fili a hmm. jam'iyya hmm. saboda shi shugaban kasan ya fara ba ma matasa fili mai babban fili na ya cewa. Hmm. E kuma bayan jam'iyyan ko a gwamnatin Kamaru. in kun sa hankali za ku duba ku gane cewa matasa suna da fili muna da babban ba kaman da ba ko ba kaman da ba akwai sanji akwai sanji eh kuma muna roƙon Allah muna tsammani za a ci gaba akan hakan kada matasa su ji tsoron shiga siyasa don ba wani abu ne mai mai wuya ba kuma wani abu ne mai ban tsoro ba. Shugaban sashen Hausan ya yaba da irin kokarin da wannan matashi yake yi wajen kutsa kansa a cikin ayyukan siyasa da kuma ci gaban matasa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Eh, abu biyu ya burge ne da shi na farko dai shi kamar da kashe dan siyasa ne kuma ba wai siyasa ba yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan kamaru baki diyanta musamman na harkar siyasa ta kuma jam'iyyar da ke mulki a nan kamar din sannan kuma yana jagoranta ɗaya daga cikin manyan manyan makarantu na koyar da na horar da manyan ma'aikata na horar da manyan ma'aikata na gwamnati na nan kamar in kan gashi matashi ne sosai kam saboda haka wannan suna cikin irin mutanen da na zo sadu da su in ji shin murya amurka da sashen hausa me za su iya yi domin su bunƙasa musu saurare da bibiyar abubuwa da kuma taka rawa su kansu domin muna son mu je ta bakunan su wa'annan matasa din musan nasu alƙyauda me suke so su ji ko su gani a tashoshin irin namu na murya amurka. haruna gambo mataimakin darakta janar na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnatin ƙasar kamaru a hirarsu da garba awwal jiya laraba 'yan majalisar dokokin ƙasar pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaƙi da fyaɗe da za ta ba da damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya hada da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe dokar dai martani ne ga gorafe-gorafe da jama'a suka yi na karuwar fyaɗe da ake yi wa mata da ƙananan yara a ƙasar da kuma buƙatar neman kawo ƙarshen wannan aika-aikar za a buƙaci gwamnati ta kafa kotuna na musamman a duk faɗin pakistan don hanzarta yanke hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata fyaɗe da kuma yanke hukunci kan cin zarafi cikin gaggawa inda aka fi so a cikin watanni hudu a ƙarƙashin dokar Za a kuma ci gaba da yin rijistan masu aikata fyaɗe a duk faɗin ƙasar tare da taimakon hukumar kula da bayanai da rijista. Daga ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa biyu daga cikin ma'aikatanta suna tsare sama da mako guda a hannun 'yan tawayen huti a ƙasar yemen inda ta yi kira da a gaggauta sakin su kakakin antonio guterres ya faɗa wa 'yan jarida cewa babban sakataren ya damu matuƙa kan kamawa da tsare biyu daga cikin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a sana'a da 'yan huti suka yi a farkon wannan watan na nuwamba stephanie dujarik ya ce muna kira da a gaggauta sakin su an tsare ma'aikatan biyu maza daban a ranar biyar da bakwai ga watan nuwamba da yana aikin kare hakkin bil'adama ne sannan ɗayan kuma a unesco dujarik ya ce ba gurfanar da su a gaban kotu ba haka kuma majalisar ɗinkin duniya bata samu wani bayani kan kama su ba. Masu sauraron mu labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen hausar muryar Amurka halin yanzu sai rahoton da muke ɗauke da su za mu farawa ne da ci gaban hira ta musamman da shugaban sashen hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar bugu da ƙari ɗan takara a zaben da gabata cewa da Alhaji Mamu Usman wanda ya bayyana damuwarsa game da yadda wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar Afirka ke mayar da kansu 'yan amshi shatan kasashen yammacin duniya a maimakon ba da fifiko ga yankan da za su amfanin talakawan da suke cewa sun zaɓe su al'amarin da ya ce shi ne mafarin rikitar da ake fuskanta a halin yanzu. Duk wannan kasashen da kake gani da aka samu wannan rikita-rikitar wannan dukka musabbabin ɗaya ne. Rishin jagoranci na gari, rishin kamanta gaskiya, tsayi da gaskiya, kuma da bautawa jama'a domin kyautata rayuwarta. Akasarin sun zama 'yan barandan waɗansu can daban inda su ne suke bautawa ba jama'ar su ba. To dole ne ai jama'ar wannan tun tana cikin bata gane ba har abin ya fito da lobulu ta gane ta ji a jikin ta. Yi eh, wanda kunne shi dama aka ce kunne shi ya gaya mashi to jikin shi a gaya masa. To muhalli kenan da suke bijirewa kar ka nemi wani abun wani dalili a wani guri ga inda yake. Amma wannan kasashe. Wannan masu alakanta wannan kuma da alakar kasa irin Nijar da kasashe irin su Faransa. kana irin dangantaka da cuɗanya da kusancin da ke tsakanin niger da faransa ya taimaka wajen wasu matsaloli da niger ta ke fuskanta to a ce bai taimaka ba saboda dai in ka lura wajen hanyar tsaro wa'annan sun ce sun kawo mu taimako na a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya na a yaƙi da 'yan ta'adda na a yaƙi da masu fashi da makami kuma da masu jihadi wanda suke cewa a yakin da suke su na islam ne mm. to amma da yawa muna ji suna faɗi suna cewa ai abin an duba mm. sai a yi ta mamaki da yawa suna cewa shin wannan turan shin ba su cikin wanda suke taimaka ma wa'annan mutane masu yin ta'adi masu yin fashi da makami da yawa suna faɗin haka kuma sai ni birin ya yi kama da mutum me ya bambanta tsakanin lokacin da kayan mulki da shugabancin da biyu, bayan naka da shekarar dubu da zuwa yanzu dangane da abin da kake magana na halin talauci yunwa da sauransu nijar ta yi suna ga ma'adinai na uranium tana da gishiri tana da kamar fetur me ya bambanta yadda tattalin arziki yake tafiya a wancan lokaci da yadda yake tafiya yanzu da har yanzu ba a cin gajiyar wa'annan abubuwa abin da zai maka shi tsaye <laughs> da gaskiya kuma da yi wa jama'a aiki domin wani ne ya ƙara taɓarɓarewa a yanzu fiye da halin da ake ciki na can baya amma haka nan abubuwan da shekarar dubu biyu da tasan shida shekaru ya ne sun kai wajen ashirin da wani abu mm. zuwa yanzu nan mm. yadda duniya baki gansu take tafiya lokacin a ko'ina yanzu ya sha bambam da yadda abubuwa suke yanzu mm. ba ka na abubuwan da ke faru a sauran kasashen duniya yana shafar yadda nan nigar masu ma suke tafiya a dole ne kada ba duk kasashe abin da ke faruwa ne shi ke faruwa can amma duk da wannan eh. inda wato ke da jagoranci na gari mm. wato ba a samu taɓarɓarewar abin kamar inda babu jagoranci na gari mm. yawwa shi ne bambancin abu To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda wani abu da ba sabon ba a kasar shine darajar takardar kudin naira ta dan farfado a baya-bayan nan bayan a kwanakin baya ta faduwar was. To komi ya kawo haka kuma me ya kamata gwamnatin kasar ta Najeriya ta yi domin ci gaba da kare martabar kudin tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina Kaina ya yi da wani kwararre akan tattalin arzikin kasar Dr. sha'u aliyu ga kuma abin da yake cewa hassan samun karuwan darajar naira da aka samu na 'yan kwanakin nan kai daya za a iya danganta shi da wato karin samun kudin kasashen waje saboda wato farashin man gudunacecen man da ya tashi a kasuwan duniya na biyu kuma wayanda suke sayan naira eh, dala suke sayan dala saboda ajiya gudun ah, da tsamanin cewa dala nan kafin karshen shekara wasu sun yi harsashe cewa zai iya kai ah, fiye da naira shida ko 'yan kai wasu ma akwai wanda suke cewa dala na ya gangaro zai iya kai naira dubu ɗaya saboda haka wayannan din su ma sun ajiye wannan kudin na yanzu sun fara fitar da shi kuma ba sa eh, sa mata wato ba sa neman wannan dalilin nan da yawa da za dan ba dan harkokin kasuwa ba illa a ce a ɓoye shi a gida a ajiye shi kuma wanda in tabarar shi din ya karu za a sayar hatta yanzu eh, in ka duba kasuwan bayan fage shi ma za ka gani ya dan ragu to da ya alaka nan dalilan nan da wannan darajar naira ya gwamnati za ta yi ta rike darajar naira e, a yadda yake ko kuma e, ya inganta ko ya yi kasa sosai to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi shine a duba irin kudaden da ma ake canja ita dala din dalilin da yasa ake canja su ana canja su ne kamar a boye a gidaje ana canja su ne a je a biya kudin makarantu ko asibiti ko yawon shakatawa da sauransu ko kuma ana canjawa ne harkokin kasuwanci To a nasa bangaren masanin tattalin arziki Abubakar Ali cewa ya yi dogara da kai a Najeriya shine zai kare darajar naira. Shi ma ya bayyana haka ne a hirarsu da Hassan Mai na kaina a birnin tarayya Abuja. Wasu kayan da ake shigo da su na amfani ne ko na so kamfaninnuka ko kuma spare parts da sauransu. To dogara da kai shine abin da zai kara darajar naira babu wanda ya fi a dogara da kai da abubuwan da muke sarrafa da abubuwan da muke ci ga irin abubuwan da muke amfani da shi ya zamanto muna yi ne a ƙasar nan wanda yake za a yi amfani da naira ne a sayi wani abubuwan kuma ya zamanto mukan fitar da kayayyaki a maimakon shigowa mu fara fitar da kayayyaki ba lalle wato raw materials ba a'a har kayan da yake aka riga aka sarrafa aka inganta mu ringa fitar da shi yadda mu ma za mu samu wannan daloli nan da su euro da sauransu za a iya mu shigo da su saboda ana sayan kayan mu da kudaden kasashen waje to inda aka duba wannan hanyoyin nan kuma aka rage almubazarancin da ake fama da shi to insha Allah darajar naira zai tashi ya karu kuma wannan din zai kawo wa masana'antunmu aiki da kuma eh, masu neman aiki wato samari da ma masu neman aiki da rage kashe wando zaman kashe wando a gida To har yanzu dai muna tare ta Najeriya inda wata kungiya mai fafatukar ganin an kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar Mark Siko ta yi wani zama da makiyayan da manoma a karamar hukumar Girai a jihar Adamawa domin ganin kar a sake samun wani sabon rikici tsakanin bangarorin guda biyu. Ga Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani a wannan rahoton daga jihar Adamawa. Wannan gidauniyar kungiyar da ya fafutukar ganin wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya duba da cewar yanzu kaka ta riga ta yi nisa a wasu lokutan ana samun rashin fahimtar juna tsakanin manoma da kuma makiyaya kamar yadda lamarin ya taɓa kuwa a kwanakin baya a wannan yankin. Hakan ta sanya wannan gidauniyar kungiyar ta kawo wa yankin Tambon da ke karamar hukumar Gire a jihar Adamawa ziyarar da tara manoma da kuma makiyayan domin ba da shawarwari da kuma zakulo mafita a tsakaninsu. Magatakardan kungiyar Mr. Kinsley Maxwell ya koyi bayanai tare da jigajigan misalai saboda al'umman da aka tara su fahimci juna tsakanin su Mu mutane mazaunan tambo da mutane Mexico sun zo sun duba cewa wannan rikicin rigiman da aka samu a kwanakin baya ba riba sai asara. Idan aka ci gaba haka zai kawo damuwa. Sai aka ce to ya za a yi bari mu zabulo wayansu kalila daga cikinsu wanda za mu ilmantar da su mu kuma ma karfafa su domin su koma tunda su suna zaune a nan a cikin garin su sun san menene yake damun su da kuma yadda za a yi a sulhunta a zauna lafiya. To shi ma a nashi bangaren Ardo Balil Somo wadda ke zama Ardo ne na wannan yanki na Tambo da ke karamar hukumar ta Gire a jihar Adamawan ya koyi nashi bayanin tare da kira ga manoma da kuma makiyaya na wannan yankin cewar a zauna lafiya a kuma bi dokoki da ka'idodi da aka shimfida. shimfiɗa tsakaninsu. Kowa ya kula da kayansa kar ya shiga inda ba da izinin mai fili ba wannan ci yake ƙara ta muna da hankali wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Gargari kuke ga don Allah duk wanda wani shugaba wanda ya zo nan da ya koma ya gargadi makiyayansa wannan zaman lafiya muke so ya ɗore. Tun da gaggawa wani ya taso daga nesa ya ziyarci wannan fili akan a zauna lafiya muna roƙon iyaye kowa yi ma yaro sun nasiha su masu gonaki yanzu da a ce a fadin gire ta zama lamba na haɗin kai manoma da makiyaya ne. To ko menene al'umma mazauna yankin Tambo za su ce akan wannan taro da aka gudanar? Honorable Juda Amisa wanda ke zama dan wannan yankin kuma shugaban karamar hukumar Gire shi ma yayi nashi bayanin kamar haka. Ba karamar hukumar Gire kada suke ba duk adama sai lokacin hukumar da muke da shi. Wannan kungiya ina da labari kuma na sani suna zagayawa domin su ilmantar da mutane a kan zaman lafiya da kuma abin da zaman lafiya ke wa. To wannan ba samun abu ne wurina na san kuma kuma shekarar da muke ciki yanzu watan biyar ko shida da ya wuce sun shirya wannan taro makamacin haka a jihar ta gombe wanda kuma suke taka da mutane akan cewa a zauna lafiya da juna nan kuma har yanzu kanana hukumomi lamur da numan jimsa da kuma ta gire sun sake mana biti kuma musamman akan makiya da kuma manoma wannan ba karamin taimakawa su ba kuma muna roƙon ubangiji allah ya kara musu kwarin gwiwa salisu muhammad garba muryar amurka diga adamawa a Najeriya. To kafin mu ci gaba masu mu ga wannan saƙon. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya isa yola lami lafiya mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati in ba kadaran allah ba arewa za ta gyaru musulmi da krista ya koma ga son addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin abin da mu yi wa junanmu. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhu. To karfa a sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kunnin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Sulaimun Muni Barma dauke da shirin na kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mummuni Barma. To har yanzu dai shirin na kasa na tare da Musbahu Lawan Didi. shugaban kungiyar 'yan kwallon guragun Najeriya, ɗan kasuwa kuma ɗalibi bugo da ƙari ɗan siyasa. A makon jiya bakon shirin ya fara da yi wa wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda bayani game da kalar rigar siyasar da kirataya a wuyansa a halin yanzu. saboda haka a yau za mu tashi da wannan batu ai saurare lafiya. To me ya ɗauki hankalinka daga wayannan ayyukan ka koma siyasa? yi <laughs> dama na kasa ba gajiya ba da eh, eh, na fada siyasa saboda zan iya cewa ni na gaji siyasa a gidan birnin baba na yi siyasa sosai sosai sannan kuma eh, da na zo tun daga lagos tun ana kai da halinka na yi siyasa da manya-manyan siyasa na lagos mun yi magana da manya-manyan su don a wajen na san su a bani koro su waye manya-manyan 'yan siyasa da na baro can na dawo nan sai na dawo da siyasa ta bambancin ni da wasu mutanen shine a wasu sun ɗauka cewa in ka zo gari bako to sai ka ware kanka ka koma gefe ka ɗauka kai bako ne ba za ka shiga 'yan gari a dama da kai ba da na shigo abuja ban ɗauki kaina na da bambanci da 'yan garin nan ba na zama cikakken ɗan gari na shiga aka dama da ni muka kawo local government chairman muka kada wadda take kai a esther audu a lokacin muka kawo zafaniya daga nan aka bani mukami na zama pa na chairman daga nan ana muna pdp a gama aka dawo apc na zama eh, ward esco na city center daga nan ana cikin ward esco da mu aka kafa apc ni ne rubuce-rubucen da aka sa disable a cikin apc tun daga fari mamura minista na lafiya na yau shi ne kwamiti ciyaman na lokacin shaida na ne shi yana kwamiti ciyaman na rubutu ya zo ya dauki. nakasassu lokacin shi yana majalisa a'a yana yana chairman amendment committee na na APC an kafa ta saba saba ya bar majalisa a lokacin so shine chairman na na, na constitutional review na na gyara eh, dokokin party saboda haka muka kai memorandum yadda ya samu a ciki cewa eh lalle a sa na kasassu yana da kyau wannan ne matakin farko da ya sa na kasassu a cikin siyasar apc ya kai cewa a cikin abin da muka rubuta akwai eh, nakasassu a mataki na mazaba hmm. akwai nakasassu a mataki na ward har matakin kasa wanda yanzu ina gaya miki dalilin wancan rubutun da muka yi muka kai akwai mutum kusan dubu dari da ashirin dubu dari da ashirin suna cikin apc duk wani ward a najeriya akwai nakasashe a matsayin matsayin shugaban nakasassu na wajen duk wata mazaɓa akwai nakasashe a matsayinsa haka a jiha har muka kai mataki na kasa to allah in kai abinka kamar wasa in yana so ya sa maka albarka ana gama cin zaɓe muhammadu buhari president ya ci zaɓe apc suka zo aka kafa sai suka duba constitution akwai hurumin asa na kasashe bayan an shekara kusan uku ana tafiya da gwamnatin mulkin apc daga baya muka rubuta muka tunasar da shugaban fati na lokacin john oyegu allah ya taimake mu sanato lawan su malak dinnan da yake yanzu shine eh, shugaban riko na fati su da shi da sanato eh, lawal sha'ibu su ne allah ya amfani da su saka taimake ne na zamani ma memba na ƙasa national working committee na, apc mai wakiltar na kasa su a cikin eh, jam'iyya ta ƙasa daga nan suka ci gaba da taimaka min da abubuwa da ikon Allah aka ƙara zaɓe na tsaya na ci zaɓe na ma ba hamayya ni kaɗai na tsaya na zama na wakilci na kasassu a wajen hasso biyu a shekara biyu kafin da aka zo aka sauke kowa da kowa lokacin adadin shumale na sauka saboda haka a siyasance na kai matsayin da sai da na kure a harkar fati kuma a dalilin wancan kujerar da muke da ita yau muhammadu buhari president na kasar nan ya sa hannu an yi kwamishin an naɗa nakasassu sun zama su ne suke jagorancin kwamishin nan yau muna da hukuma ta musamman mai kula da jin daɗi da kyautata rayuwar nakasassu a ƙarƙashin minista eh, ta jin daɗin jama'a da walwala sadiya faru saboda haka ina eh, ganin in allah da mun iya namu gudunmuwan ko mun gode wanda duk suka taimakawa kaiwan nasarar da na kasassu suka yi ba musu bahu ba musamman irin ku 'yan jarida allah ya saka muku da alheri an yi ta zanga eh, zanga lamana an yi ta rubuce-rubuce an yi ta jan hankali wanda yau allah ya mai da abin ya zama alheri muna da hukuma mai kare 'yancin na kasassu a najeriya kuma duk duniya ana ganin mutuncin president buhari shugaban mu saboda kula da mu a matsayin mu na wa'anda aka yar ko aka bar mu a baya yau ya mai da mu 'ya'ya a ƙasa ba bayi ba To masu sauraro nan za mu rufe shirin a wannan mako sai a kasance da mu a satin gaba don jin ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Ms. Bawu Lawan Didi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. da jaridar daily guard da so ma sharhin jaridunmu na yau kuma a cikin labarin da muka zakulo shi ne an naɗa sabon sarki na dagon bawan jihar ashanti jaridar ta je wani kwamiti na aiwatar da zama lafiya da kuma yin sulhu da ainihin babban limamin jihar ashanti shaika abdulmumin haruna ya kafa ta kokarin kokartawa wurin naɗa wani sabon sarki na dagon bawa a jihar ashanti bayan lokacin mai tsawo an samu takaddama tsakanin wasu mutane guda biyu alhaji abubakar bayum da alhaji hussein abu wadda kowane ɗayansu ke cewa shine sarki na kabilar jijiyoyin wuya sun ƙara tashi ne bayan mutuwan abubakar bayum to amma kwamitin nan da aka kafa a bisa jagorancin shaikar Ridwan Muhammad kuɗi ba wasa ba da ainihin wasu manyan jigogi na wannan yanki halifa armiya na mukaddashin babban imamin jihar sheikh zakariya da alhaji muhammad bila da alhaji muhammad zero da alhaji babawan zam da sarkin zangon bantama da kuma sarkin dagon bawan fici sun kokarta ainin wurin tabbatar da annada alhaji hussein abu a matsayin sabon sarki na dagon bawa jihar ashanti sai kuma jaridar ghanaian times wanda ta ruwaito cewar sakatariyatin zango yan ina city za ta ɗauki nauyin karatu na dr shakira yahaya jaridar ta ce sakatariyatin na ci gaba na nan zango da biranen ciki na ofishin shugaban kasa na aiki tuku domin samarwa shakira ya haya wacce ta yi nasarar zama likita mace da ta fi duk saura kokari na jami'an nan na university for development studies domin ci gaba da neman karin karatu a john hopkins university da ke amurka sabon babban jami'in zartarwar gwana ya ya mutu bayan kwanaki goma sha ɗaya a ofis jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce babban jami'in zartarwar yankin na sabon gunduma gwan da ke cikin jihar oti mr malon anipa ya mutu ya mutu ne a ranar talata da safe bayan ya yi kwanaki goma sha ɗaya a ofis mr anipa an nuna cewar ya mutu ne a asibitin gwamnati na hohoi inda aka shika a guji da shi wani mai yi masa hidima ya faɗa wa jaridar traffic cewar mai sa'anifa ya tafi aiki a ranar litinin sha biyar ga watan nawamba kai ziyarar aiki a wasu cibiyoyin jarrabawa na gundumar tagwana na ainihin jarrabawan bec level bai dai yi ciwo ba kuma bai ko kacewar wani wuri na damunsa ba haka kurun gai in lokaci ya kai babu magani da wannan labari na alhini muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bago a nan ne zan sallama da ku sai da misalin karfe 4 agogon Nijar Najeriya karfe 3 agogon GMT ghana da burkina faso sauran abokan aiki za su zo da shirin rana sai in ce muku mu kasance lafiya daga nan birnin kwannin nijar niger